أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فنجعل له ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وفيا وفي كل أزواجهم متاعا إلى الحول غير إسرار فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم قلوب حذر الموت وهم قلوب حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه ويضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبلغ وإليه ترجعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا الهميس درين شاء تقوت لوطن رمضان هجرة دبو دير دريه ثلاثين دبوكوي wanda ya dace درين شرين 23 ga watan june kuzairan dubu biyu da goma shida Allah maɗaukakin sarki marratan ukra ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci namu na Usman bin Fodio, saboda shi gaba da karatun alkur'ani mai girma da kuma tafsirin ayoyinsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki a mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa a wannan majalisa ta mu sannan ya ba mu ikon aiki da abin da za mu faɗa da kuma abin da muke sauraronsa mal ilmu illa al'amal bihi ilmi baya da wata fa'ida ga mai shi matukar babu aiki muna roƙon Allah madaukakin sarki da mana baiwar aiki da abin da muka sani na gaskiya ko ana ha maza ha mata kamar Eh, kafin mu fara da amsa tambayoyi ina tunatar da ɗan uwa cewa gobe insha Allah ta'ala za mu nemi taimako na musamman kamar da aka saba bayan kwana uku duka kan abin da ya shafi taimako saboda manara muna roƙon Allah ya taimake mu gobe kowa da kowa ya yi ƙoƙari ya zo da shirin shirinsa a farkar da iyalai a farkar da abokai wanda ba zai samu zuwa ba ya aiko da taimakonsa wannan shine addini gina addini na bukatan a irin wannan wato taimakawa irin wannan infaki saboda kada a kiwa kada a ja da baya wannan shine alheri gare mu duniyarmu da lahirar taimakon harkokin da'awa tambayar ta farko tana cewa malam mace ce ta rasu ba ta da kowa sai yaya biyu mace da namiji amma ubansu ba ɗaya ba yare gadon su zai kasance to ai kun da ƙaranki ne babu tasirin cewa ubansu ɗaya ne ko kuma kowanne ne da mahaifinsa ke ga ba ki ba to saboda haka a kowa ce uwa ce gare abin nan gare shi cikin saboda haka in kin rasu ko in ta rasu su ce ta rasu saboda haka su biyun zahirin tambayar na cewa babu wani mai gadon ta sai su za shine zahiri za mu kaddara ta mutu ba bata bar mijin aure ba bata bar uba ba bata bar uwa ba wa'in na yaya biyu ɗaya namiji ɗaya mace saboda haka duk abin da ta bari za a raba shi kashe uku namijin ta ɗauki kashe biyu macen ta ɗauki kashe ɗaya haka gadon yake cikin sauki tambaya ta tana cewa an ce shari'a ta faɗi a kan mahaukaci to ina matsayin wanda shi ya haukata kansa ta hanyar shan kwaya ko kuma ya je yawa wani asiri amma kuma abin ya dawo kan shi ina son in san matsayin rashin ibadarsa ina kuma barin addu'a tambaya ɗaya da rabi kenan ko tambaya ɗaya da goyo saduwar da ta ba muna roƙon Allah maɗaukin sarki muna kaskantar da kai gabansa ya biya maka bukatar ka ta alheri wannan abin da kake so kake begen kwano kake son Allah ya taimake ka kake roƙon yan uwa musulmi bai tarayya da kai cikin roƙa maka Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya muka bukatansa ka matuƙar dai wannan bukata babu cutar da kowa a cikin sa Allah ya amsa mana addu'o'in ka ah, tambayar ka shine babu shakka hankali sharaɗi ne a tasi na tushe na asali na wato ɗora wa mutum ayyukan ibada wa taklif wannan shi ya hadisin annabi ya inganta cewa rufi alƙalamu an talatatin an ɗauki alƙalami ga barin mutane uku an nayi hatta ya sai ba an ɗauki alƙalami ga barin mai bacci har sai ya farka tukun sa'annan mala'iku za su gaba da rubuta masa kyawa a munanan ayyuka da yi ko abin nan eh, eh, eh, abin nan akasin haka musamman munanan ayyuka وعن an حتى hatta ya salima haka nan an ɗauki alkalami ba za a rubuta zunubi ba da yaro karami balaga sai ya kai lokacin mafarki ya mafarki wa anil majnuni hatta yafiqa haka na an ɗauki alkalami an tsaji alkalami gabarin barin rubuta mahaukaci zunubi sai lokacin da ya warke wato ya faɗa ku hankalinsa ya dawo jikinsa babu kilafi cikin wannan kai ma a tambayar ka ba ka da matsala cikin wannan cewa ma hukaci dai an dauke masa wato ayyukan taklifi mushkilar ka ita ce idan shi ya jawo haukan wa kansa na'am ko da shi ne ya jawo haukan ya jawo haukan a kansa a lokacin da ya haukace sunan sama amma dai laifin jawo hauka a kansa wannan kuma wata matsala ce daban amma lokacin da yake mahaukaci wannan sunansa mahaukaci shari'a za ta hukunta shi gwargwadon irin halin da yake ciki na hauka wannan shine hukunci ah, dane da ma'aikaci zai biya ibadar da ta kubuce masa bayan ya samu hankali ko ba zai biya ba wannan matsala ce khilafiya matsala ce ta saɓani tsakanin tsakanin maluma ibn hazm a cikin littafinsa al-muhalla ya ce ikhtarafa an-nasu fil majnun wal mughma alayh maluma sun yi sabani game da mahaukaci da kuma wato wanda ya so ne da ya rasa hankali amma ba wai na ɗan lokaci ne ba hauka ba ya ce fakala abu hanifa imam abu hanifa yace ya mata ya man na shara wa madana kullahu fala qada alaihi mutumin da ya samu hauka daga farkon ramadan har ƙarshen ramadan fala qada alaihi wannan azumi ya wuce kenan har abada ba maganan bayan yi hankali a ce biya daga farkon ramadan har ƙarshen ramadan bayi da hankali to wannan azumi ya wuce kenan ba zai biya shi ba fa ina farka fi shay'in minhu qada ash-shahra kullahu amma idan ya samu hankali cikin wani yanki na ramadan to biyar ramadan gaba ɗayansa ya zamanto wajibi a kansa wasu da su ramadan ɗin sardi ne wannan kwanaki talatin ko ishirin da tara kamar wani abu ne guda saboda haka da za a kaddara daga farkon ramadan mahaukaci ne har ranar ishirin da takwas da ramadan ranar ishirin da tara ya gane hankalinsa saboda haka zai azumin tara idan ramadan ya fita zai azumin talatin ga ramadan sannan bayan idi zai biya ne zai biya kwana ishirin da takwas wannan ita ce makabar hanafiya ta azumi kenan da muna cikin azumi وقال مالك إمام مالك ياتي من بلغ هو مجنون مدبق فأقام وهو كذلك سنين ثم أفاق فإنه يقضي كل رمضان كان في تلك السنين ولا يقضي شيئا من الصلوات إمام مالك فتوسع إن ابن حزم يبكي وأن ثم لازم سيكي سكين هوكا فأقام وهو كذلك سنين ya ci gaba da zama haka yana mahaukaci shekara da shekaru tun ma'afaka sai ta ba wasu shekaru ya gane hankalinsa ya warke fa innahu yasbi kulla ramadana kana fi tilka sinin inda za ka kaddara tun daga kwalabansa zuwa warkewansa ya samu shekara goma akwai azumin wata rawa, akwai azumin wata goma a kansa wannan ka tare da fatawar Imam Malik kaga saba ne Imam Abu Hanifa Abu Hanifa babu abu ne ko ya tansa yawwa wala yasbi shay'an min as-salawat amma Malik ya ce ba zai biya komai ba na salloli وقال الشافعي يقبل المجنون شافعي يتي مجنوني كل كان دي سامو hankalinsa to zai biya abinda ya kubuce masa da bai ba lokacin da yake cikin hauka wannan dai fatawoyi ne duk ijtihadat ne babu wani nassi abinda nassi yazo da shi shine wanda muka ji da farko wa anil majnun hatta fi an dauki alkalami ga majnun sai ne sai ya gane hankalinsa wanda ya ce mahaukaci ba zai biya ba ba zai biya ba sai dai ya fuskanci gaba ina ga fatayarsa ta fi dan kusa kusa ko ta fi kamar da wannan wannan hadisi muna fata Allah ya taimake mu alaran ma sai mu shiga karatun mu ko بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة المرسلة نعم بسم الله الرحمن الرحيم ما معنى يتي الموضوع هنا موضوع مو ينزو على من ده قد على رب الحكم على تباعيد مسائل النكاح ko kuma inda muka yi ta karanta suna karatun mu na jiya da shekaran jiya ayoyin suna magana ne kan hukunci na matsaloli daban-daban ko matsaloli riɓi-riɓi na harkar aure da mashakil azuwa da kuma mashkilolin ma'aurata wal aulad da kuma mashkilolin yaya قال يا شيخ ربما تؤدي هذه الحالة إلى الاشتغال عن الصلاة yare wayannan mushkiloli mushkilolin aure mushkilolin eh, zamantakewa tsakanin mace da mijinta mushkiloli tsakanin iyaye da yayansu mala ya ce ya yi mushkilolin nan suka yi yawa wato su zamanto suna dab da su jagartar da mutum har ya zamanto ba zai ba da sallah kan lokacinta ba da yake haka lamari yake وبمناسبة ذلك قال تعالى saboda munasabar wannan Allah kuma ya tunatar da muminai muhimmancin sallah Allah ya ce hafizu ala salawati wato ku tsare salloli kuma yi da hankali kan salloli kuma yi da hankali kan sallan asuba kuma yi da hankali kan sallan azhar kuma yi da hankali kan sallan la'asar kuma da hankali kan sallan magariba kuma da hankali kan sallan isha kada ayi wasa da sallah hafizu ala salawat kuma da hankali ku sanya kiyayewa sosai wato game da sallolin nan ai alhamsi sallolin nan guda biyar bi ada'iha ta hanyar ba da su fi auqatiha cikin lokutan su kamilatal arkani ku ba da su cikin halin suna wato cikakku cikin rukuninsu, wato kowace sallah ku ba da ita cikin rukuninta a cike wa shuruɗi da kuma sharɗoɗinta kada wani abu ko min ƙarfinsa da zai shagaltar da ku da yake iya shagaltar da wato mutane ya shagaltar da ku gabarin ba da sallah cikin irin wannan yanayi na kamala ku iya iyawar ku tsare sallah والصلاة الوسطى da kuma sallan nan mai farala mai daraja alwusta alwusta alfudla wato mafi daraja mu'annasatul awsat na ka ce awsat al-awsat matsakaici ko mafi daraja amma namiji kenan min alwasat wato daga lafazin nan na wasat tsakiya amma ba tsakiyar tsakanin abubuwa biyu ba mm-hmm. alwasat alladhi huwa alkhiyar tsakiyar da ke nufin da ke nufin zaɓaɓɓen abu aka ce wannan wani matsakaici ne ana nufin zaɓaɓɓe shi ya fi an fahimta kamar a ce a ayyana mutum ne matsakaicin mutum ne kamar da ake sifanta annabi matsakaicin mutum ne ba za a sifanta da cewa dogo ba ne cikin jama'a kuma ba za a ce masa gajere ba ne cikin wannan yanayi na jama'arsa kun fahimta dole mutum yanayi na jama'arsa kun sa akwai Indonesia da su da su Malaysia akwai dogaye akwai gajeru ko amma duk da haka bayan haka zaɓo dogon su gaba ɗaya kai su Najeriya ba ma wajen sa cikin layin cikin layin gajeru ko haka ba <laughs> irin mutanen Najeriya din na akwai dogaye akwai gajeru ko kada ka yi baki sai an zaɓi dogo cikin mu a kai america ko aka kai abin nan eh, eh, irin senegal din nan wani kila a sa cikin lawin ta ko ba haka ba yawwa ta wata kai a kayyade abin annabi sallallahu alaihi wasallam ana sifan da da shi ne a yanayin jama'arsa ko da larabawa kan mutanen hijab wannan shi a cikin kai shi nan ba yawa nufin Eh, tsakanin wani abu kawai ba a nufin kai din nan wannan shi yafi da a ce maka dogo ne kai ko a ce maka da gajero ne kai ko ba haka ba to saboda haka wannan alwasat din ma'ana alkhiyar saboda haka ce da aka ce alwasa ba sallan tsakiya ba da kuma sallan nan mafi kima shi ake nufi وليست من الوسط الذي معناه التوسط بين الشيئين هذا ما da yake wannan baya wannan tsakiyan baya da ake nufi da ake tsakanin wani abu biyu لأن الفعل معناه التفضيل domin duk abin da za a gina a bisa wazni fa'ula ma'anansa menene sawa. wala yuzna lit tafdil illa ma azbal ziyadata wan nafsa babu abin da ake gina shi a bisa waznin fifitawa sai abin da yake iya karɓan ƙari ko iya karɓar rage ko ba haka ba والوسط بمعنى العدل والخيار لفظ وسط amma da ma'anar daidaita da ma'anar yadda bai zaman to fiyayyen al'amari wani abu ne suka ce da suke karɓan ne take karɓan fifiko بخلاف التوسط بين شيئين فلا يبنى فيه افعل افعل التفضيل فلا يبنى فيه افعل التفضيل فاباني نجتي توسط بكيتوا شجاع بكاني بكاني يعني وانا وبيوت شو انا باع اجينا باع اجينا شيء اكن ابن اكن اكن تفضيل اكن في فيكو ابو نيجا معنا ان نعم اكتي مي بومني طب ولا كيكنا اكيا mil daga nan zuwa wancan wurin mil biyar daga nan zuwa nan mil biyar ba zai dauki eh, a ce wani abu ya fi abin nan ba dole shi haka yake kawai sunansa tsakiya kawai shi kenan yawwa fayyar wahidatun wahidatun min al-khamsi ita wannan as-salatu al din nan ba wata sallah ce ta shida ba ɗaya ce daga cikin sallolin nan biyar da muka sani la bi aini amma ya ce amma ba za mu ce ko azhar bace ba za mu ce ko la'asar bace ba za mu ce ko magariba bace ba za mu ce ko isha'i bace ba za mu ce ko asuba bace ko salatul juma'a ko kuma mu ce alwasta din na nufin sallar juma'a ku tsaye da salloli biyar da kuma sallar juma'a ma fa'ila gairu zalika wasu malama sun ce wani wannan ba kan ma'anar wasta gaskiyar lamari shi ne salatul wusta ko dai mu ce ita ce sallar la'asar ko mu ce ita ce sallar asuba akwai manya-manyan masabobi guda biyu cikin wannan matsala masabar farko ita ce masabar jumhur masabar hanafiya da hanabila da zahiriya ko sun ce abinda Allah ke nufi da as-salatu wassalamu ita ce sallan da asar wato ku tsara salloli fa hadda da sallan da asar din nan mai daraja menene hujjan jumhur hujjan jumhur hadisin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim da wasu malaman hadisi suka ruwaito daga Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib yace ma kana yawmul ahzab a ranar da ake kai kawo ana gwagwarmaya ana ƙoƙarin tone wato abin nan eh, mai sunan farfaɗuwa ana tafafa ga kuma na kuɗar zago a kwani ba mutumin jarin ba wannan hausar zama gyara a kanta <laughs> mutum ya a gano ganuwa duka wanda ake ginawa aka gina rami aka tona rami da wannan kasar kuma sai a gina katanga wanda rufe ganuwa kuma za a ƙetare katanga sai dai ka faɗi cikin rami tun da a san babu wajen sama ba abubuwa wannan ya isa ya kare mutane ta a ranar azab ya mu khandak Ali ibn Abi Talib kamar da sahihai mu suka rawaito da sauransu ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mara Allah quburahum wa buyutahum nara Allah ya cika wato kabruka da gidajen waɗannan kafirai ba wutan jahannam ko sun fadda mu kama da suna wa shagaluna kamar yadda suka tsare mu har ba mu samu muka sallar la'asar ba إذا كذا قدموا عن الصلاة الوسطى قام يتصلى من ما في درجة حتى غابت الشمس حرة أنا تغادب وميتها وهي صلاة الأصل إذا تصلى العصر عندما فكر أنا الرابع من رويته النبي ياتي شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر wato sun shagaltar da mu ga barin yin sallah mafi daraja sallar la'asar mana Allah quburahum wa buyutahum nara Allah ya cika gidajensu da kuma su da wuta ثم صلاها بين الإشاعين بين daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka biya sallar la'asar tsakanin isha'o'in nan biyu idan baka san isha'o'i biyu biyu ba sune magariba da isha'i wato bayan sun sallaci magariba sai suka sallaci suka biya ne suka biya wannan la'asar din a rawar abu dawud an ce kamar haka annabi ya ce habatuna an salatul wusta salatul asr sun tsare mu sun tsare mu sun tsare mu ga yin sallan nan mafi daraja sallan la'asar mala Allahu buyutahum wa quburahum nara Allah ya cika gidajensu da kaburukansu da wuta imam tirmidhi sun ga wata hadisi da ibn hibban da bazzar da isnadi sahihi daga abdullahi dan mas'ud wannan hadisin abu na bi dalibin makaranta na farko na biyu hadisin abdullahi dan mas'ud yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر النبي ياتي معنا صلاة الوسطى اذا صلاه العصر أنا يقول الإمام أحمد دبزار بزار كروات ده حديثي صحيح إسناد صحيح ده صحابي سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام يأتي صلاة الوسطى صلاة العصر وإن هذه زي هنا ده صحابي ده النبي صلى الله عليه وسلم يأتي صلاة الوسطى ده صلاة العصر zance na biyu shi ne talatin wusta sallah mafi daraja na ana nufin talatin sufi sallar asuba Wani ita ce matawar malikiya da shafi'iyya menene hujjar malikiya da shafi'iyya sun ce eh hujjar mu ta farko ita kanta ayar a ayar ba an ce hafizu ala salawatu wa salatul wusta wato ku kiyaye ko kuma yi da hankali kan salloli da kuma sallar nan mafi daraja wa qumu san nan ku tsayu ga Allah tina kuna masu kunuti aka ce na, kuna masu kunuti suka ce to an ce kuna masu kunuti a nan Allah ya sarki ya ya kusanta kowa da ku ya haɗa tsakanin ambaton wannan sallah ta alwasa da kuma maganar kunuti suka ce wa la kunuta illa fi salati subh ba kuma inda ake kunuta sai a sallar asuba wannan hujjar malikiya kenan za a ba ka kunuti ko ina sai a sallar asuba duk da yake shafi'iyya su ma suna kunuti dama su biyu suke kunuti da asuba amma su shafi'iyya sun yadda ana kunuti idan ta kama kunutun nawazil da kuma kunuti a wutri amma su malikiya a suba kawai suke yi illa iyaka shafi'iyya suna kunuti suna addu'ar a bayyane ba mu suna amin da zaka ga kasashen da masabar shafi'iyya take da yawa irin su Masar irin su Indonesia irin su eh, abin nan eh, irin su Malaysia duk ba. bayan an gama karatu a ta biyu an gama rukuyi an miƙe leman zai yi kunuti a bayyane sauran mamu kuma suna amin wannan shine masabar hanafiya a shafi'iyya a malikiya liman zai yi kunuti a asirce kowane raka a kudu kowane raka a abin nan ko raka a karshe a sallar asuba kafin kama kunuti kafin kama ruku'i ba gwiwa kafin ruku'i ba ba ruku'i ba yawa suka ce a to ba ma da kunuti sallar asuba wannan yana kenan صلاة الوسطى دي نانا مثل صلاة العصبات دليل من سنادي وسطى إمام مسلم أروي في حديثي دقا نانا عائشة دقا أبن نانا عائشة نانا عائشة تكي الإمام أبي يونس مولاني واتو انتتم انتتم باني نانا عائشة التي أمرتني عائشة أن أكتب لها حسن أنا عائشة أتى أمرتني لأن كفي متى وتقربوا تامة مصحف قرآني وقالت تكيدني إذا بلغت هذه الآية إذا كفوا كم ومن آية هذه على الصلوات إنن فأذني كميني مجنة آيات على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها abu yunus ya ce lokacin da na isa cikin rubutun Musa na zuwan nan aya a zantuwa na mata magana fa amma alayya sai ta min imla'i ta ce rubuta hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa salati al-asr ka rubuta haka hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa salati al-asr wa qumu lillahi qanitin قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي حكى من الله صلى الله عليه وسلم dalilin ku a nan ne dalilin ku a nan malikiya da shafiya suka ce eh saboda nan ta ce الوسطى والثلاث الأسري هذا أم بندا كوكينا ده صلاة الوسطى ده غير الأسر فولا صلاة الوسطى صلاة الوسطى إذا ثلاث الأسري فأما abin da yake raji a nan ga nassi wannan nassi ne na annabi annabi ya fassara abin cikin hadisai ingantattu saboda haka nan dalilin su ya shine mai karfi ah, sannan hadisin da na na aka ce na aisha ta rubuta abin nan eh, eh, maulan na na aisha ya ce na na aisha ta faɗa nan ai ba nasti bane ba nasti bane hadisin ba a nasti aka anna salatu subhi hiya al-wusta cewa sallar asu sallar wusta sallar asuba ita ce salatul wusta a'a gawar abin da ke cikin wannan hadisi abin da za a fahimta shine sallar la'asar ba ita ce salatul wusta ba irin wannan fahimta ko irin wannan hadisi ba za a tunkuɗe abin da nassinsa ya zo tarihi daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fassara al-wusta salatul wusta din shine ne Shi shine salatul asar ba abu na uku wannan hadisi ko asar don asar ne na ana na Aisha akwai asar na Ibn Jarir wanda Ibn Jarir ya rawaito wanda yake ta'arudi yake karo da shi daga rana Aisha wanda aka rawaito daga Urwa bin Zubair Urwa bin Zubair yace annahu fi mustafi Aisha yana nan cikin mustaf na nana Aisha kamar haka hadizu ala salawati والصلاة والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر kaga ranar biyu ne duka daga Aisha yawwa daya ta dace da irin tafsira da annabi yayi daga cikin hadisai ingantattu daya kuma na karo da wannan to sai da haka mai kana ta muyi sai mu dauki wanda ya dace da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da ga kaddara ma duka duka sun saba da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam za mu bar maganar kowa mu dauki maganar annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka anani takidi akan maganar shehun mu fa hiya wahidatun min al-khamsi la bi ainiha sallah ce daya daga cikin sallolin nan biyar amma babu wata ayi ba wai ana nufin wata ayyanin ya daga ciki ba ko ko kuma mutum sallar sunna a cikin a'a a ingantaccen magana alwusta ita ce ne sannan la'akar a bisa tafsiri ko a bisa bayanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko fasahu lillahi to sa'annan su babin nan da suka kai kan sai na kunuti din nan shi ma kunuti ai ba kowane lokaci ne yake da malan kunuti ba yana da malamuka da da yawa wani lokaci a daukan wani lokaci a daukan ma'anan da ku zaman da kuma lillahi ku tsayu gaban Allah kuna masu da wato fi salatikum da'iin yana daukan ma'anan kushu'i wato ku tsayu a gaban Allah kuna sallah wacce alhali kuna cikin kushu'i sannan yana daukan du'a wani lokaci yana daukan addu'a wato ku tsayu a gaban Allah kuna masu addu'a wani lokaci yana daukan tsawaita tsayuwar sallah shi ma kunut ne yana da ma'anuka da yawa saboda haka fassara nan da cewa kunutin da abin nan ake da sallar asuba wannan fassara ba ta da kima sannan kuma ba dukkan maluma bane jumhur sun tafi babu kunuti kireke da sallar asuba wanda suka tafi kan yin kunuti kullum a sallar asuba su ne malikiya da shafi'iya kuma inda za a sa hujjojinsu akan faifai da hujjojin jumhur da suka saba musu za a fahimci cewa hujjojin jumhur su ne suka fi ƙarfi sai mu dawo abin nan tafsirin mu wa qumu lillahi ku tsayu ga Allah fi salatu cikin sallah ta ne kiyata kiyata ta kiyata an ta malai karfina wa ta zamanto a matsayin kuna masu da'a da kauli sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi sallam kullu qunutin fil qur'ani fa huwa da'a rawahu ahmad a rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wani lafazin kunuti da yazo cikin alqur'ani ma'anarsa ne a wa ghairihi da ma wani wannan hadisin wakila wasu maluma sun fassara qanitin din nan bi na sakitin ku dau gaban Allah kuna masu nutsuwa kuna masu shiru in dai kamata ku yi shiru jarir zaid ibn arqam saboda hadisin zaid ibn arqam zaid ibn arqam yace kunna natakallamu fi salat da mun kasance cikin sallolin muna iya yin magana muna cikin sallah ko muna tare da juna hatta nazalat har sai da wannan aya ta sauko wa qumu hafizu ala salati wa hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin da wannan aya ta sauko fa umir fa umirna bi sai aka umurce mu cewa mu daina magana cikin sallah wa nuhina an al-kalam aka hana mu magana rawu sultan imam al-bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi نعم فإن خفتم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإن خفتم من عدو إذا كنا cikin tsoro barazana maki ya sun muku kofar rago gashi nan barin sallah za ku yi koko ya za ku yi fa'in in min aduwin idan kuka ji tsoron makiya a duk nan duk da lafazi ne muka a daukan ma'ana sai daukan jami'i duka aw sailin ko kuma kuka ji tsoron gasa abin da wani kuri ya cin karo na kawo ruwa kuna tsoron wata kar ruwa ya mamaye ku misali a buɗin ko ko kun ji kuka wani zaki ko wani kura ko abu da wani babba haka da kuke nan za ta cutar da ku ba sani ba maza ba da baron kura ko don ah, yawanci in za a misalin da zaki ba matsala amma da kura duk da yake kura kuma muna ta cikin dabbobin daji shine number 2 a ƙarfi su da nisa da su ne duk koran su yake yi ba sun sani to ya fi su karfi zaki ne kawai zakin ma wani lokaci ana kare jini jiri jini da shi da su suna da yawa musamman matan zaki da su gan kore su su cutar da yayan saboda haka ko abu da ne a adabin hausa su aro na kora a kuma kora za kaza za amma dai kora su ba aw sabu'in wato ko wata dabba mai mai cutarwa kenan ko to kar ku ce za ku aje sallan ku yi sallah farijalan ko dai ku yi sallar kuna cikin tafiya da kafa shi ne rijal jam'u rajulin ay mushatan sallu mushatan ay mashin jam'u mashin kuna yi kuna tafiya kuna sallah don kada ku bar sallah Hmm? wannan aya ta farko kafin abin da ya faru a da ya faru wa illa daga dukkan nan karo inna salata kana da al-mu'mina kitaban mawquta babu wani yanayi da zai same ka kace za ka ajiye sallah tukunna sai ka samu nutsuwa inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance a bace da aka rubuta ta aka kuma mata lokaci akan mu'mine sannan ga shi nan farijalan auruk bana wannan shine matsalar jumhur saboda haka yau shine babba wani ya ce shi dan kasuwa ne zuwa Kano ko zuwa Alaska amma ya kuma ta babbar mota ta inyamurai ko ba sa gina masu masu addini ba za su tsaya ba saboda musulmi su yi sallah wani ta ta ba da zai sallah a mota sai mun isa a nufa sai mun biya sallan azhar da la'azar da wane ne da sauransu wannan ba daidai ba ne dole ne haramun ne ka bar sallah lokacin sallah ya wuce ka dole ka yi sallan bisa gurgudun abin da za ka iya in akwai abin taimama ba ka yi taimama in ba ba abin ma dole ka yi sallah ba ka fuskantar in ba kana fuskantar da ba ka yi ba ka iyawa ka yi kana yin tsayewa ka iya tsaye ba za ka iya ba sai a kunce dole kada sallah ta lokacin sallah wuce ko ne hali da ake ciki kai wannan shine zahirin alqur'ani shine makabar jumhur amma a masabar malikiya duk da ba shine kawai kaulin ba a fatawa sananniya a masabar malikiya idan ba a samu nutsuwa ba na jinkirta sallan har sai lokaci ya wuce sannan a yi amma gaskiya wannan fatawar ba ta da ƙarfi ba ta da hujja farijalon ku yi sallah kuna masu tafiya da ƙafa ayyuk banan jamura kibin ko ko ku yi sallar kuna masu wato hawan abin nan dabbobi eh, kamar raƙuma ko dawaki ai kai fa amkara duk yadda abin abin nan da abin ya samu da kuka samu damar yin mustaqbil al-qibla ko kuna da halin kuna fuskantar al-qibla ne ayo abin nan ghairiha a ghairi mustaqbiliha ko kuma ba qibla ce fuskanta ba wurin ubin ruku'i wa sujud wani zai ce to ai ba ta inda zai yi ruku'i ba ta inda zai sujuda a kai kai imai kai ishara kawai da za a ɗauka a zanne kawai kake haka shi kenan sai ka kaddara yanzu rukuni kake kaɗan su da kanka ba za ka yi sujuda ba kai kokari akwai da ya kai kaɗan tsara sun koyar da kanka domin yanzu da nufin sujuda kake yi da haka za ka yi sallah almuhim dai kada lokaci ya wuce kada za ka bari lokacin sallah ya wuce ba kai sallah ba fa idza amintu idan kuka samu zama lafiya kuka amintu kuka aminta min al daga tsoron makiya to fadkurullah nan ku ambaci Allah ay sallo ku yi sallah kama allamakumullah kama allamakum kamar da Allah ya koya muku ma lam takunu ta'lamuna abin nan da ba kasance sun sani ba nan kam ku yi sallah cikin cikar rukun rukunin sallah da shuruɗin ta أجل تعليمه من فرائضها وحقوقها والكاه بمعنى مثل أي كما علمكم أي sallah, مثل ma allamakum kwatan kwatan ne da ya koya muku wa ma masdariya ko kuma ma'adin nan mu da masdariya wanda ake fassara ta da abin da ya biyo ta da masdari shine nan masdariya shine at-ta'lim kenan ai ta ta'limihi iyyakum ka dauke ta masdariya أو موصولة فهو ما أنك لو كنت أظن مرسولة أيها الذي علمكم إذا كان لو كنت مصدرية تعلمين أيها تعليمه إياكم إذا كان لو كنت موصولة أي الذي علمكم والمراد تشبيه الصلاة التي بعد الخوف بآية صلاة الأمن التي قبله abin da kuma a nan shi ne wato kamanta sallan nan da za a yi bayan an ji tsoro da ya fi salatul amri wa fi kallahu wato kamanta ta da sifar sallan amintuwa wacce ake yi kafin irin wannan tsoro ya zo yanzu tsoron ya zo ya wuce to a sake yin irin wancan wanda kafin dama kafin tsoron ya zo irin yadda muke yi daɗin nan ku cika farillai ku cika sunnoni to yanzu ma haka za ku yi wa haka da ala anna ma mausula haka ma'anar yake idan muka ɗauki ma ɗin ma matsayin mausula ala anna mausula idan muka ɗauki wannan a matsayin mazdari ma ɗin a matsayin mazdariya za mu ce kenan ko kawai Allah na cewa faskurullah ai ku yi sallah shine ma nan ku ambaci Allah nan ko san duk abin da ke cikin sallah ambaton Allah Allah mai girma Allah yana jin wanda ya gode masa Allah ubangijin mu godiya tabbata gare ka Allah mai girma ambaton Allah shine abin nan faskurullah to sallah faskurullah ku ambaci Allah dikran ambato ka'inan da ya kasance ka ta'alimi bi iyyakum kamar da muka faɗa ta su idan muka ɗauki madin nan A ay zikran misla ma allakum iyya irin yadda Allah ya koya muku yin sallah annabi kuma ya bayyana muku a aikace yace sallu kama muni usalli ku yi sallah kamar da kuke gani na nake sallah kuma ba ku kuskura me yake ba in yin sallah kamar da annabi yake yin sallah saboda wauta irin tasa yace ai shi dan makaba kaza ne ko shi almajirin wani kaza ne su su ga yadda suke sallar su ba zai da annabi yi ba to ya bace Allah ya faɗa domin Allah ba ya ko maka kowa ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam imam malik duk wanda ya bar sunnar manzon Allah da cewa saboda ba ita ce hanyar imam malik ba ba ruwan imam malik da shi imam malik ba ma so mai bane imam malik bai san dukkan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san mafi yawan su amma ba dukkan su ne ya sani ba wani yana bayyana cikin majalisar karatun da almajiransa wani lokaci cikin majalisar karatu wasu ɗalibai za su masa tambaya ya ba da fataya bisa istihadi saboda lokacin bai suna wani hadisi ba ko bai sani ba sai ya ba da fatayar gini kan istihadinsa wani ɗalibi ya ce أكرمك الله صحيفك ولكن من تاسى بعد حديثي كذا يتي إلى حديثي يقرأ مسا حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام بعد يتي فلان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا إلى ربوتي شكل يستطيع أبا ذاك الله ثم هو يرسل جاهل شنسا يسعى ذاك إبوتان شيطان وانا يريجي ناسا aw mithla dhikri alladhi allamakum wato kwatankwacin sallan nan da shi Allah ya koya ya sanar da ku wa hada yadullu wannan yana nuni ala anna a wannan ana iya fahimtar cewa muna iya koyon cewa dukkan wani zikiri la budda min ittiba'i shar'i fihi dole ne a bi shari'a cikin sa idan wani ya ce a ah, akwai zikirin da shehu tijjani ya kawo masa ko shehu abdul qadir ko wane ne wane ne shi wannan shine zikirinsa da hayarsa alhali ba shine zikirin da annabi ya koyar ba wannan ma ya bace bayyanin ne ya bata wa illa fala yufidu man ittaba'a hawahu fihi shay'an in bai zamanto irin wanda annabi ya koyar ba to ba zai fa'idantar da wanda ya ji son zuciyarsa har ya yi shi ba da komai a gaban Allah gobe kiyama wannan shine gaskiyar lamari wallahu malam tun mara da asiyaku bayan mun ji wannan aya wacce kamar jumla ce itiradiyya saboda a nuna muku ba duk hukunce hukuncin aure da rikici rikicin aure da za ku shiga ciki wannan kada ya shagaltar da ku gabarin sallah ko gabarin yin sallah kamar yadda ya kamata yanzu an fara an mara wannan abin nan eh, tunatarwa sun mara da a daga nan kuma siyaki sai ya komo ila ma kana fihi zuwa ga irin halin da yake cikin tun farkon fari min masailin nikahi na matsalolin aure wa ma ta'allaqu bihi da abin da ke da alaka da wannan fa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace wa متاع الحول وغير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم نعم والذين يتوفون منكم يا أخوة الأمة المسلمين waɗannan da ke mutuwa daga cikin ku wa yazaruna azwajan sannan su bar matan su na aure wa yusuna wasiyatan kuma ya to sun ba da wata wasiya sun ce to ya rubuta ko a rubuce ko ya kira shaidu ya faɗa a gaban gabansu cewa in ya mutu a ɗauki dukiyarsa ta wuri kaza da wuri kaza ko wani fasinta na dukiyar da ya mallaka a baya ware da wane ko a bada ita ga jihar wance da wance wannan shine ma'anar wasiya kyautar da mutum zai yi amma ba za a tabbata ba sai ya mutu ana kiranta ne ana kiranta wasiya to waɗanda za ku mutu kuka mutuwa daga cikinku sannan kuma su bar matan aure sannan kuma su bar wata wasiya ardin nasli ko ay wasiyatan وفي قراءة بالرفع أو قراءة وصية أي عليهم وصية wato abin da a suke cewa nan da suke mutuwa sannan kuma su bar matansu to wajibi ne su yi wasiya ya zuwajihim ga matansu wannan aya mansuka ce an abin nan an soke hukuncin ta da hukuncin ayar gado ko yusikum Allahu fi auladikum kamar da yazo cikin suratul nisa amma kafin a saukar da wannan aya ga wannan haka wannan hukunci yake mutumin da mai gidan da yake gani ya kuma mutuwa ko kuma ma sai kun da ana zama dole ne mutum zai mutu to a lokacin ba yi maganar gado ba to tun da alakar miji da mace alakar su mai karfi yayi kuma akwai yaya da wane ne da sauransu kuma da ko ba yaya wannan zaman tare da aka yi bai kamata ba a ce ya mutu sannan kuma dukiyarsa duka wasu yan uwansa ne kawai za su dauke uba ko wasu yaya ko wasu yan uwa sai aka ce to sai a rubuta wasiya ko kamar zai da kafure da ba su da musulunci kaga abun ya danganta wasu a wurinsu ya dangan daga mai kudin me ya rubuta wani wasiya ya rubuta tun kafin mutu me ce, ya rubuta ce a cikin rubutun ka kashi kaza ya kashi kaza a bawa kaza kashi kaza a bawa ko matarsa kashi kaza abin nan ko me me yi, to kafin ayan gaba abinda Allah ya ce shine maza su rubuta wasiyar wani yanki na dukiya da za a bawa matansu in sun mutu shine alaihim abin nan wasiyatun li azwajihim aw yuqulun za su ba da wannan dukiyar gare su ko wannan wasiyar gare su mata ma da mata nabi min nafaqati wal shibwa saboda abin da ba su ba su da shi ta hanyar sura da za su fara kuma abinci da za su ci ila tamamil hauli har zuwa shekara guda wannan ma hukuncin idda ko kuma ta kaba shekara guda shi ma an soke shi da ayoyin da muka ji a kwana biyu da suka wuce wal mudallaqatu rabbasna bi anfusihinna fa hatu ashhur wa ashara yanzu ta kaba ba shekara guda bane wata hudu ne da kwana goma kawai yawwa غير إسراف wato. ya zama ba tare da an fidda su ba shekara yau za su yi a cikin gidan mijinsu da ya rasu ba tare da an fidda su ba ai la la abin nan ko la la yukhrijuhunna warasatul mayyit ba to masu gadin mamaci ba za su fidda su daga gidan ba sai sun shekara su gama takabar da za su yi a yaran alayhim ikhrajuhunna fidda su yana haramta su masu gadin mamace su fidda matan mamace da gidan sun kafin shekara su shiga wannan haramun ne amin almaskani da rairi ribahunna ba tare da yardan su matan ba fa in kharajna bi anfusihinna amma in su matan ne suka bar gidajen mazan nasu bayan sun mutu da ganin daman su fala juna alaikum ya auliya almayyit ba ku da wani gurbi ba ku da wani kan abin da su matan suka yi tun da bisa zarfin su ne suka yi shi ai bi ma fa'alna fi anfusina cikin abin da suka yi wa kawunan su min ma'rufin kan abin da ba ba shari'a ba al-shar'a ka tazayyuni kamar abin da za su yi wa tarkin idad da barin kataba لأن وقت العدة والإيداد قد انقطع عنها شرعا بعد مدة أربعة أشهر وعشرة. فبدا wato muddar idda ko muddar takaba ya yanke a shari'ance matukar da an samu wata hudda kwana goma fa ba da mudda fi ukra da fi min al azwaj bayan muddar bayan mudda wato abin da suka shuka wannan wasiya ce da dama aka ce mazan za su yi wa matan su musu wasiya da ah, su zanna Eh, abin nan har zuwa shekara guda a yin sha ko ta tafi au ta turko in ta ga dama ta cika ko so matan su cika wannan muddar ko kuma kada su cika to wannan duka idan muka dauka da san zaman shekaran ba wajibi bane فذلك islam wannan ومن da dama wato ɗabi'ar musulunci sha'anin musulunci hanyar musulunci fi tarbiyyar nasu cikin tarbiyyar mutane raddidu lahum ma yalzamuhum wato yakan iyakance musu abin da ke lazintar su ke zama wajibi su aikata shi wa yuqayyiruhum fi ma la yalzamu sannan abin da ko ba wajibi ba ne yakan ba su bar musu kofa a buɗe ko su yi shi ko ba su yi shi ba ba wani damuwa wallahu azizun Allah mabuwayi ne ke mulki cikin mulkin sa hakimun domin ne ke sun yi cikin ayyukansa wa fi kulli shay'in cikin dukkan komai ma ta wal wasiyatul masfuatu mansukatun bi ayatil miras wannan wasiya da muka karanta yanzu a wannan aya an yi naskinta an soke hukuncinta da ayar mirasi ayar gado cikin suratul nisa وتوقف الحول زمن شيكرا قدامى منصوص بآية أربعة أشهر وعشرة شيما أن سوكي هكون تنسى دعار يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة آية السابقة المتأخرة في النزول ودى آه، إتتي تزمن صوبايا أتوقع duk da yanzu a karatun su yakin qur'ani ita za a fara karantawa kafin a karanta wannan aya mansuka amma dai a sauka ita su da wannan ta sauka kafin wancan ta sauka da a yi wasiya a zanna na shekara guda a matsayin ta kaba da wane ne wannan haka ke ake abin nan wani abu ne wanda dole za a yi shi a musu wasiyar eh, abin nan eh, wani kuɗi da za a ba su wannan shi ma wani abu ne wanda da eh, shari'a ta wajabta shi su matan sannan kuma da ayoyin nan suka sauko ayar ta tabbas na biyan fitin arba'ata ashhurin wa ashara da kuma ayar eh, yusikum Allah fi auladikum sai aka soke wa'annan hukunce hukunce biyu da waɗancan hukunce hukunce biyu da suka sauko cikin wa'ancan ayoyi ah, guda biyu ko guda uku wannan aya ta suratul bakara da ayoyi biyu cikin suratul nisa ko ma ayoyi uku ayoyi biyu a farkon suratul nisa da aya guda a ƙarshen suratun nisa muna da sauran lokaci ta shi kenan mun kawo ƙarshen aya saboda ka alhamdulillah rabbil alamin kada a manta gobe ranar neman taimako saboda taimakawa manara a yi kokari a zuwa nauyin aljihu Allah ya taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب